This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana wannan lasari a kan mitoci biyu ashirin da biyu da ashirin da biyar. Masu mu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da harol da kuma niyya dukkan su fa a zangon FM. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan safiya daga nan birnin Washington DC. Kakanun labarai. Kotun kolin kasar Libya ta yanke hukuncin cewa majalisar dokokin kasar wadda kasashen waje suka amince da ita haramtacciya ce, abinda ya hargitsa harkokin siyasar kasar da kawunan al'ummar ta ya rarrabu sosai. Wata kungiya da ke sa ido akan rikicin da ke faruwa a Siriya ta ce a wani farmaki ta sama da haɗin gwiwar kasashen da Amurka ke jagoranta suka kai sun auna wasu 'yan kungiyoyin mayakan sa kai ne guda biyu maimakon 'yan ISIS. wani fashewar bom a kusa da fadar shugaban kasar misira da ke birnin alkahira ya raunata wani da ke wucewa ta wurin a safe yau alhamis din nan to allah ya kyauta shugabannin kasashe da suke kungiyar ecowas suna taron koli a ghana manyan gari da kanana a wato suna ci gaba da kwashe iyalansu daga birnin mubi a jihar adamawa muna kuma da rahoto da shike yau alhamis ce jimai ali tana tafi da shirin sai bango ya tsage da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolin ƙasar Libya ta yanke hukuncin cewa majalisar dokokin ƙasar wadda ƙasashen waje suka amince da ita haramtacciya ce, abinda ya ƙara hargitsa harkokin siyasar ƙasar da kawunan al'ummar ta suka rarrabu sosai. 'Yan majalisa masu aƙidar Islama sun ƙalubalanci halarcin majalisar wakilan a saboda tana gudanar da ayyukanta a birnin Tobruk ba daga babban birnin ƙasar Tripoli ba da kuma ko kuma a garin Benghazi. Majalisar ta yi ƙaura ne bayan da haɗin gwiwa mayakan sa kai suka kwace babban birnin ƙasa a farkon shekarar nan. Kotun kolin dai tana nan a birnin Tripoli, inda kishiyar majalisar kenan ke neman iko a wurin. wata ƙungiya da ke sa ido kan rikicin da ke aukuwa a siriya sun ce farmaki ta sama da haɗin gwiwar ƙasashe da amurka ke jagoranta sa kai sun auna wasu manyan ƙungiyoyin mayakan sa kai guda biyu maimakon ƙungiyar isis ƙungiyar kare hakokin biladama ta siriya mai mazauni a birtaniya ta ce hare-haren da aka kai jiya laraba da kuma yau sun taɓa 'yan ƙungiyar al-nusra da ke arewa maso gabashin lardin illim na siriya wannan shine karo na biyu da farmaki ta sama suka auna 'yan tawaye masu alaƙa da alƙaida tun watan satumbar da ta gabata a yau alhamis kuma kungiyar wakili wato kungiyar ta faɗi cewa an kai hari ga wata kungiyar mayakan sa kai mai karfi da ake kira harar asham a karo na farko kenan ta wajen wato iyakar turkiya hare-haren ta sama da ake kaiwa musamman ana kai su ne kan 'yan kungiyar isis a arewaci da gabashin syria Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na nan murya Amurka. Wani fashewar bom a kusa da fadar shugaban ƙasar Misira da ke birnin Alkahira ya raunata wani da ke wucewa ta wurin a safiya Alhamis ɗin nan. Wannan na ɗaya daga cikin sabbin munanan hare-hare guda uku da aka kai a ciki da kewayen babban birnin ƙasa a daren jiya, wanda ya kashe mutane uku da kuma raunata wasu da dama. Mummunan farmakai da aka kai shine wanda ya faru a yammacin jiya a wani jirgin ƙasa a Menufiya da ke arewacin Misira wanda ya kashe jami'an tsaro guda biyu da kuma farar hula guda ɗaya. Akalla mutane goma sha ɗaya kuma sun raunata inda kamfanin dillancin labaran Alharam ya faɗi cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ma ya ƙara hawa. Fashewar bom ɗin dai ya faru ne a tashar jirgin Almari a gabashin Misra kuma ya raunata mutane uku a duk ajiya ɗin. A yanzu haka dai ƙasar Alkahira wato na fuskantar matsala 'yan bindiga da kuma yawan fashe-fashen bama-bamai a faɗin ƙasar tun da aka hambara zababben shugaban ƙasa muhammad Morsi a watan Yulin shekarar 2011. Ya zuwa yanzu dai ba a faɗi waɗanda suka kai wannan harin ba. gwamnatin ƙasar canada na duba dokar da za ta haramta ma baƙi waɗanda suke da aure fiye da mace ɗaya yin ƙaura zuwa ƙasar jiya alamisa gabatar da wato daftarin dokar haramta yin na'am ga duk wata abin da ƙasar ta kira ɗabi'a ko al'ada a gaban majalisar dattawar ƙasar ta canada a wata sanarwa da aka yi bayar a yanar gizo minista mai kula da harkokin masu shige da fice a ƙasar chris alexander ya ce dokar za ta bada za ta aike da sako a fili kan wato aurar da yara ƙanana ko kuma da wuri da kuma auren tilas da cin zarafin yan uwa bisa hujjar cewa suna neman kunyata iyali da kuma yin aure fiye da ɗaya a ƙasar ba za ta amince da haka ba inda har majalisar dokokin ƙasar ta amince da wannan dokar dokar za ta yi tanadi a dokokin shige da ficen ƙasar wadda kuma za ta ba jama'a damar mai da baƙi masu aure fiye da ɗaya zuwa ƙasarsu na ƙayyadadden lokaci ko kuma na dindindin ba tare da wani tuhumarsa ta, da aikata wani laifi ba. Minista Alexander ya ce akwai aƙalla ɗaruruwan wato takardun masu neman ƙaura zuwa ƙasar wadda wannan doka ba za ta shafe su ba. Daga ƙarshe yau Alhamis ne kotun ƙasa da ƙasa ta masu manyan laifuffuka ta sanar da cewa ba za ta shara'anta 'yan Isra'ila a kan farmakan shekarar 2010 da suka kai a Gaza ba, abin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu masu gwagwarmaya su tara. Duk da cewa akwai hujjoji da suka nuna cewa Isra'ila ta aikata laifuffukan yaƙi. mai shari'a fatu ben sauda ta ce duk da cewa akwai dalilai masu tushe da suka nuna an aikata laifuffukan yaƙi babu isassun hujjoji da za su sa kotun ta ɗauki wannan mataki. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. za mu kawo muku hali da ake ciki a mubi jihar Adamawa, amma da farko bari mu tafi Accra birnin Ghana inda shugabannin kasashe da suke cikin kungiyar tattalin arzikin kasashe da suke yammacin Afirka ko ECOWAS ko ma sai da yawo suke taron koli. Na tattauna da wakilin sashen Hausa a Ghana Baba Yakubu Makeri kan abin da ke faruwa a zauren taron kamar haka. To a irin abubuwa da ke faruwa shine tattaunawa da ainihin wato kungiyar ta ECOWAS take yi a kan yaƙi da cutar Ebola da kuma hana wannan cutar yaduwa a kasashen yammacin Afirka da ma nahiyar Afirka gabaki ɗaya. To ina jin an samu halartar shagabanni da su ya kai bakwai a wurin wannan taro kama daga shugabar Mali, Togo, Benin, Niger, burkina wato da shugaban kasar ghana sauran kuma shugabannin sun samu wakiltar jama'an nasu jama'ansu to ina jin a zaman da aka yi a yau wanda ake kyauta zaton gobe ma a zauna wanda za a tattauna a kan zancen burkina faso amma zaman ta yau ne ta fi mai da hankali ne a kan tattaunawa kan cutar ebola wanda aka baiwa ainihin kasashe da wannan abin ya fi shafa guda uku a nan yammacin afirka dama suka kawo wato jawabansu da irin hali da ake ciki a su shi ko wanda ya fara wakiltar shugaban kasar liberia ya ce sun fara samun saukin wato yaduwar wannan cutar a kashi da dama to amma zai ce wato ba a cimma nasara kwata-kwata ba ya ce suna kokari yadda za su yi su tabbatar da ganin cewa babu mutum ɗaya da ke dauke da wannan cutar a ƙasar liberia ya ce duk da irin wato raguwa da aka samu yanzu a akan iyakokinsu musamman iyakokinsu da Sierra da ainihin Gini ana samun mutane suna shigowa da ake ganin cewa su ne za su iya bari wannan abin kuma ya ya kara tashi a can kasar tasu wanda yake wakilci kasar Saliyo shi kuma ya kawo irin kalubaloli da suka fahimci suka wuskanci tun farkon barkewa wannan cutar a ranar 24 ga watan Mayu na wannan shekara ya nuna cewa akwai wato matsaloli wanda yake aka sa siyasa har ana cewa gwamnati ce ta kirkiro da wannan cutar don ta rage yawan 'yan amayyanta to wannan abun ya sa mutane da yawa sun kyamaci wannan kuma yunkuri da gwamnati take yi wanda ya sa mutane ba su baiwa ainihin gwamnati haɗin kai akan wannan lamarin ba idan ko ka je kasar gini su kuma sun kawo irin haloli da suke ciki wanda daga karshe dai suke nuna cewa duk da irin taimako da gudunmawa da suka samu daga kasashen duniya amma har yau dai suna da bukatar a taimaka musu har su ma su ga sun tabbatar da ganin babu mutum ɗaya a can kasar ta gini wadda ke dauke da wannan cutar. Baba Yakubu. ana sa ran cewa wato gobe idan an ci gaba da zamar zama za ta tattauna ne akan irin hali da ake ciki a can kasar burkina faso dangane da batun gudumawa da kasar gini ta yi magana a kai me suke cewa ganin gudumawa da ake samu tsakanin kasashen afirka kusan babu labari kamar kusan ba sa taimakawa juna kuma matakai da aka ɗauka kasashen afirka sun fi hana yan uwansu eh, sauran kasashe da ke fama da wannan cuta mutane daga waɗannan kasashe tafiya ko balaguro zuwa kasashen su. E eh, to wannan shine dama abin da su ainihin kasashen da wannan abin ya fi shafa da aka ba su dama suka yi jawabai suka nuna damuwansu a kai. Sun nuna musamman wanda ya wakilci ainihin ƙasar Saliyo ya nuna cewa da farko su ma sun yi tunanin ɗora haramci a kan shigowa ƙasarsu to amma sai suka fahimci yadda ake kokarin kawo hulɗa mai kyau tsakanin ƙasashe na yammacin afirka da nahiyar afirka gabaki ɗaya to amma kuwa sai abin su ya juya wato ba a basu dama suna yin haka kuma ya wannan abu ya sa wasu ma eh, suna satan hanya ne suna shigowa a wasu wato hanyoyi ko kuma barayin hanya zuwa can kasar tasu. Yasa mm. wannan babban abin damuwa ne da ainihin kasashen suka nuna. Haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mai ma yanzu mu daddage dan mu gama wasu sun toge wasu sun tatta da ƙayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya ku fito fili yi gogayya ra'ayin kirki mai wakilin sashin hausa a ghana baba yakubu makeri aka je dangane da taron koli da kasashen da ke yammacin afirka suke yi wato kungiyar ecowas sakamakon kama mubi birni na biyu a girma a jihar adama rahotanni na zargin cewa manya da suka hada da jami'an gwamnati da sarakuna suna kwashe iyalansu daga garin ga ibrahim abdulaziz da ci gaban wannan rahoto to kwashin ma mai jama'a ke cewa ne game da ficewan da manyan jihar ke yi to abun takaici ne gaskiya a wannan lokacin da ake ya kamata ce su manyan su ne suke zuwa suna taimaka mutane da suka shiga cikin bugun matsayi kuma sai a ce wai gashi yau mutane sun sun kama hanya sun gudu kaga abun da yake nuna mai shine wannan ba shugabanci a kasar nan wanda kuma kowa kansa ya sani a lokacin da talakawa suna neman abincin da za su ci nan inda za su sa kansu amma mutane zo da manyan manyan jiragen sama sun fitar da iyalinsu da 'ya'yansu sunana Muhammad Hassan ba su kyautawa talakan kasar nan ba saboda idan duk lokacin da aka ce maka shugaba ya bar gari matakali ina talaka zai je dama shugabannin su ne mai su faɗaka je sun bar gari dole su rikitarwa talaka hankali to sai dai kuma duk da wannan hali shi ko sarkin mobi alhaji abubakar isa amadu yunkuri ma na komawa garin duk kuwa da cewa yanzu garin na hannun yan boko haram da matuni suka sauya wa garin suna ya koma madinatul islam gaskiya na ji daɗi saboda ya nuna cewa shi mutum ne mai son talakawansa kuma kan talakawansa zai iya sai da ransa shi sarki mubidin wanda kuma akasarin wasu da muke gani ba sa iya irin wannan ce ya yi kokari ya koma abin da mahaifarsa wanda nake na yake mulki abin da aka hana shi da ya koma amma wannan kokarin da yunkurin da ya yi na komawa yana nuna cewa shi mutum ne wanda yake son al'ummarsa wanda kuma yake son talakawansa wanda kuma zai iya sai da ransa a kan jama'ansa ya zuwa yanzu dai rahotanni na cewa tuni har an fara bude shaguna a wasu sangarin mobin yayin da su ko yan boko haram ke ci gaba da kafa daular su a garin mubi a komai koma normal ana nan ana cin kasuwa da su wallahi sun ga sun karbi mubi kam yau an ca sun soma aiwatar da shari'a eh an fara har an n'a yi wasu jiya me yasa aka yanke hannayensu saboda sun yi sata sun yi sace sace ne shi yasa suka ce to za su yi musu hukuncin shari'a a bayyana jama'a suka yi babu bayan da suka aikata ne sai suka fito da su fili sun nuna su a kowane sarki a kowane sarki wa ke gidan sarki yanzu su ne suke gudanar da harkoki a can suna raba talaka a Sun ce ko je bude shago wanda bai ja bude shago ba za su fasa shagon sun tara yan mata a mubi suke kowane mace wanda ta kai aure budurwa ba ta aure ba za a aura da ita a kan dubu biyu sannan kuma sun ba da wa'adi kan cewa duk mutumin da ya fara shagonsa sati na bai kawo ba zai ya zama nasu sun ba da wa'adi gidaje mutane eh, duk wanda bai fita ba eh, kwana uku suka bayar duk wanda bai dawo ba ya zama nasu kaga wannan abubuwan suna so su kasance na duka garin mubi fada fada da sauransu a cikin wannan. To sai dai kuma ga mutane irin su Alhaji Bako Ali Gwani da ke zama shugaban kungiyar nan ta matasa 'yan kato da gora wato civilian JTF a jihar Adamawa na fa ganin lokaci da jama'a za su tashi taimaka wajen yaki da masu tada kai bayan matasan adamawa abin da za mu gaya musu su zo su mara mana baya mutuwa fa ɗaya ne lokacin nan shine mudun da ba gare mu ba ma mun yi niyan kare kasan nan balle su garin su saboda haka lokaci ne wanda iyayensu za su ci riban su shine lokacin da baka so ka ga iyayenka a cikin wani mahuwacin hali to shine lokacin da zaka bada gudunmawa ka jininka ka bayar akan kasanka da iyayenka da kannenka wanda karfinka tunda ya kai ka zo ka yi wannan aikin insha Allah shine aikin Allah ba wani aikin Allah da yafi wannan wanda za ka ceto mutane Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Shin wa kuka fi amincewa ne tsakanin kafofin yada labarai da gwamnatin Najeriya dangane da kwangaba kwan baya ko cewa an cimma sulhu tsakanin gwamnati da da kungiyar Boko Haram? Maudu'in shirinmu na dare kenan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe goma da kusan minti goma sha shida da rabi. Ga Jumali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Sanata Baraka Sani mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan harkokin noma ta fara ba da amsa ga tambayar cewa wani tabbaci za a baiwa mutanen karkara cewa tsarin jawo hankalin matasa su yi sha'awar aikin noma da aka bullo da shi ya bambanta da na baya da aka yi. Kuma yaya za a tabbatar cewa kudaden da aka ware domin wannan shirin ba su bige da koma a jihun wasu ba? To sanata baraka sani ta ci gaba da bayanin cewa. Wannan tsarin shine duk wani tsari da aka taba yi ba a taba bullo da wannan tsarin a makarantunmu ba wanda ya bada wannan littattafan guda uku. Duk makaranta in ka je za ka iya jin sun ce ai dama muna yin yan farmers ko kuma ai muna da gonan makaranta sai ka ce da su to me ribar kuna da littafi da eh, ya wannan bayani babu kuna da account na banki babu kuna da register ta kungiya babu kuna da account da ya nuna ribar da kuke ci babu kawai suna yin noma idan abinci ya nuna a raba gidan malamai su ma su ci shikenan a yi dariya sai a sake zuba wani babu zancen a duba a gani ya ba da yield da ake son ya bayar babu zancen a duba a gato an ci riba sabanin yadda ake siyar da shi saboda haka muna kyauta zaton kuma wato da wuya mutum ya shiga wannan shirin ya ce bai fito da riba ba saboda hatta yadda za ka kama kanka a matsayin haƙƙin ƙasa a kanka matsayin ka a kan ƙasa kullum za ka ji ana cewa arziki ya taɓarɓare wane ne ya taɓarɓare wato matsala shi ne akwai abubuwa da yawa da suka tattaru suka taɓarɓarar da arziki me dalili na farko dai ilimi yanzu duk wata harka ta duniya ta koma akan ilimi idan mutum bai yi karatun nan ba kuma bai yi ilimin nan ba to samun shi fa ba zai zo daidai da wanda suka yi ba karatu ba wai digiri ba yanzu in ka je china suna da yawa amma suna da kimiyya kuma sun koyi basirori kuma suna yi ita ƙasa har kullum abin da suke yi maka shine kai ma me za ka yi mata amma ba daidai ne mu zauna mu ce mu ƙasa me za ta yi mana ba muddin kana tambayar ƙasa me za ta yi maka to kullum ita kake tatsewa kuma baka bata abincin da za ta ci ita kuma ta haifa maka so magana ce ta mu a matsayinmu na 'yan adam na 'yan ƙasa ne muke wa ƙasanmu na dangin kishin ƙasa sannan ita kuma ƙasa ne take mana na dangin hakkin mu a kanta saboda haka nan tabbas duk wani manomi yanzu za a neme shi a tambaye shi zai ce eh bangaren noma ya canza ba kaman da ba da yaushe ake jin wani zancen value chain yaushe ake jin wani zancen a zo a gyara a karbi taki ta waya yaushe ake jin zancen mata su ma a taimake su ko kuma ana taimakon su yaushe ake jin zancen ana taimakon 'yan bangaren kifi ko 'yan bangaren kaji wannan ko yanzu tabbas duk wani manomin kirki ya sani in ya rajista za ka zaɓa kaji kake kifi kake noma kake kuma ana taimakawa sannan kamar yadda bature yake faɗi tafiyar kilomita dubu da farkon tako ake fara ta illa iyaka a yi addu'a wannan abu ya dore mu taru mu gina kasar mu gaba daya to game da mutum daya to game da tambayarsa ta biyu fa akan cewa yankunan karkara ba tituna ba ba na abubuwa da ake bukata ai magana da nake faɗi kenan ita gwamnati hawa uku ce gwamnatin farko ita ce ta local government akwai titi wanda yake shi titi ne hurumin local government ko sannan gwamnati ta biyu ita ce gwamnatin jiha gwamnati ta uku ita ce gwamnatin ƙasa gaba ɗaya akasari irin titunan da ake magana in dai na bangaren amfanin gona ne hurumi ne musamman na lokal government saboda yawancin su ma burji ake musu da yawa ba sai an musu kwalta mai karfi ba illa a bude wuri amma a bangaren gwamnatin tarayya kokarin da ta yi shine akwai program na world bank kala-kala wanda gwamnatin tarayya ta sa hannu wanda ni kaina lokacin ina kwamishina a bangaren noma a jihar kano na yi waɗannan tituna sun kai takwas commercial agriculture ita sunan wannan project din akwai kuma wanda suke yin ifad akwai iri-iri wannan a ciki su manoman ne za su nuna inda suke so a tsaga a fito musu da titi yadda mota za ta shiga mun yi guda yana nan a wajen danbata mun yi ɗaya a wajejen makoda mun yi ɗaya a nan wajejen abin kumbotso mun yi da yawa kuma shekara sai a ɗebi su sai a je a yi dambu in yi yawa baya jin mai har kullum shi sa nake faɗi kungiyoyi akwai role din da ya kamata su yi playing za ka ga an yi kungiyar haɗa kai wasu ba su da kuɗi amma wannan haɗin kan sai a zo a ɗan baje titi yadda mota za ta shiga ta fito da abinci daga nan sai a tafi local government local government ta zo ita ma ta yi nata in haɗi yau hanyar ta zama babba jiha ta shigo ta yi nata daga nan sannan gwamnatin tarayya amma wannan yana ɗaya daga cikin bayanan da ya kamata ma mu ma kanmu dinga ganewa ita gwamnati hawa uku ce kuma kowa da huruminsa kuma idan kai ma kana matsayin ɗan ƙasa kana da naka hurumin to fa sai dukkan mu mun fi tare mun ciciba wannan ƙasar samu mu daina sauraron hirar siyasa in an zo zancen noma mu yi zance na zahiri to tsakani da Allah dukkan mu muna da nauyi a gina ƙasar mu Najeriya ba mu da sama da ita sai ka kawo na kawo gwamnati ta kawo gwamnati ba mutum bace mu ne gwamnati to dole ne mu zaɓi wakilai na kwarai dole ne kuma mu sa ido dole ne kuma mu san waye ma tukun gurumin ma na waye sannan in mun san na waye sai mun bi mun tabbatar to gurumin ka ne ka zo ka yi kaza sannan sai muna haɗa kanmu kuma sai muna kishi muna tunanin mu ma matsayinmu na 'yan najeriya matsayinmu na 'yan ƙasa me za mu yi wa ƙasarmu mu ci gaba to sannan fa za mu ga abin da muke so. to mutum na gaba bisimila. cewa shi wannan a ya riga ta ta ce ta baka an sa da tambayar ka ta uku a dunkule ta ce ba cewa waɗannan wannan shiri miliyoyin da za a fito da su ba za su kare aljihun yan boko ba to ya kin ji ko ya ba za su kare wurin yan boko da yan siyasa ba eh kudin da aka ware ina tambaya wane ne dan <laughs> siyasa wane ne dan siyasa wane ne dan boko mu ne 'yan siyasa mu ne 'yan boko shi kanshi mai magana dan siyasa ne me ya dan siyasa ni farkon fannin da na shahari a kansa shine fannin siyasa kuma na san dan siyasa tun daga gida inda kake kallon yan uwanka da dangin ka siyasa ta fara sannan ta fito waje sannan ta tafi sama sannan ta tafi saman kasa in an zo zaɓe mu ne muke yin zaɓen wanda ya tambaya nan tabbas yana da rajista yana zaɓe shi ma kaga ɗan siyasa ne idan an zo maganar ma meye ake ciki ko yanzu tambayoyin nan ita ce siyasa menene ma tukun siyasa siyasa ita ce ma'amulla yau da gobe akan interest kai ne interest ɗinka ni manomi ne ina so in ga an gyara min harkokina na noma kai menene interest ɗinka ni ɗalibi ne ina so in ga an gyara min makarantu na ya karatu kai menene interest ɗinka interest ɗina so nike in ga cewar na zama gwamnan gari na saboda ni mutane na ƙanana ne ana ganin watakila mu ba mu samu ƙasa yadda ya dace ba to mu ma a bamu mulki ne to tarayyar waɗannan interest ɗin da suka karkasu kowa ke wannan mace ya take ni buri na in ga mu ma ana damar siyasar gwamnatin nan da mu saboda muna da hurumi mu na mutuwa wurin haihuwa ba a yi musu dokoki da za su taimake su ni kai na ina so in samu aiki mai kyau a ofis in an zo promotion sai a ce ai sai dai namiji ai waccan mace ce ba ta iya ba to ko kuma kashi kashi kashi kashin interest din shine siyasa to bari mu sa ko kuma fanni da yace eh. kuɗi ba za su koma hannun yan siyasa ba ko kuma yan boko to kenan yana maganan kuɗi ba su dawo hannun mu ba mu duka ita ce tambaya to ko kuma dai wannan aiki ba na kudi bane oho to aiki ba na kuɗi ba ne aiki muhimmin abin da wannan ni musamman bangaren aikin da nake yi yanzu ya shafa shine a koya maka yadda za ka yi kamun kifi ba yadda za ka ci kifi ba yadda ku za ka yi kamun kifi shine ta hanyar koyon dabarun kama shi da kuma me ya kamata ka saka ka kama shi da kuma yaya za ka yi ka kama shi da kuma in ka kama shi ya za ka ajiye shi kar ya riɓe ya za ka saida shi ka samu kuɗi to wannan ne shine aiki na ya kunsa saboda haka littattafai ne da karatu za mu ci mu koyar da su a dabaru yadda su ma club club da za mu yi za su ci wannan takarda su fahimce ta yadda in sun fito za su zama alheri su amfani kansu su amfani iyalinsu su kuma iya sarrafa kayan gona yadda za su samu kuɗi kuma su yadda cewar aikin noma yana ba da kuɗi amma wancan in wancan wanda yake magana ne to wannan ni ba hurumi na bane hurumi na in koya wa 'yan makaranta yadda za mu gudu tare mu tsira tare shine hurumi na alhamdulillah Abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A huta lafiya. To a gaida malamai ga tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Kotun kolin ƙasar Libya ta yanke hukuncin cewa majalisar dokokin ƙasar wadda ƙasashen waje suka amince da ita haramtacciya ce, abinda ya hargitsa harkokin siyasar ƙasar da kawunan al'ummata suka rarrabu sosai. 'Yan majalisa masu aƙida Islama sun ƙalubalanci halarcin majalisar wakilan a saboda tana gudanar da ayyukanta a birnin Tobruk ba daga babban birnin ƙasar Tripoli ba ko kuma bengazi. Wata ƙungiya da ke sa ido a kan rikicin da ke faruwa a Siriya ta ce wani farmaki ta sama da haɗin gwiwa ƙasashen da Amurka ke jagoranta wanda suka kai sun auna wasu mayakan ƙungi wato manyan ƙungiyoyin mayakan sa kai ne guda biyu a maimakon 'yan ISIS. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Siriya wadda mazaunanta ke Birtaniya ta ce hare-haren da aka kai jiya Laraba da kuma na yau sun taɓa 'yan ƙungiyar Al-Nusra da ke arewa maso gabashin lardin Idlib na Siriya. Wannan shine karo na biyu da farmakai ta sama suka auna 'yan tawaye masu alaƙa da alka'ida a tun watan Satumba da ya gabata. A yau Alhamis kuma ƙungiyar wakilan ta faɗi cewa an kai hari ga wata ƙungiyar mayakan sa-kai mai ƙarfi da ake kira Ahrar al asham Karo na farko kenan a ta wajen iyakar Turkiyya. ta gaishe ki masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan sha da ikon Allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da cewa wai gwamnatin Najeriya ta ce laifin kafofin yada labarai ne da suka yaya ta cewa an cin cimma gaita wuta da kungiyar Boko Haram ita gwamnati bata faɗi haka ba to shin laifin kafofin yada labaru kamar mu ne ko kuma da ita gwamnati ne take kokari ta sauya maganarta abin da muke son mu ji ra'ayoyinku a kai kenan can anjima. kamar na madadin maryam dauda da kuma julia da gresham da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam ali zan dakata yin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.